Allah sake ni wallahi zan gaya maka gaskiya. Me haɗin ka da farfela har kake kokarin cewa zaka tura mun aljannu. Zuwa tete ta yake bayani cewa wai ita so take ta mallake ka. Ta mallake ni kamar ya. Wai ka ji wani duniya kafa wanda kake so sai ita. Shine abin da yasa ta zo ta ce za ta kawo mun kuɗi ma. Kuɗi? Kuɗi ta ce za ta kawo mun. Nawa ta ce za ta bayar? Dubu ɗari biyu. Kaga abin da na ba ta tabar shi. Me wannan ɗin? Ya haji ne ne da dawa. Ka san abin da ke so da kai? mai harka da yadda za ka karin karo yanzu da kaji gidanta za ta ɗauko abinci ta samu wannan a ciki sake jikinka ka dake cikin kare abincin nan kana gamawa nuna mata nan duniya ba wanda kake so sai ita mere mere m